ya sake haɗa fiskokinmu a cikin wannan masallaci na wannan markazi mai albarka na usman ibn affan muna roƙon allah ya ƙara ma rayuwarmu da zuriyarmu albarka allah kuma ya tabbatar da mu akan imani da ayyukan alkai eh, darasinmu na yau waɗansu ayoyi nake so na karanta mana a cikin suratun ras daga aya ta goma sha tara yana daga cikin tsari na allah a bisa adalci da kyautatawar allah duk abinda allah zai hukunta wani a kansa to sai ya mishi bayanin wannan abu babu wani mutum da zai je gaba ga Allah ranar alkiyama a tsayi da shi a kan ayyukan alkhairi ko sharri face kafin isansa gaban Allah an mishi bayani akan waɗannan ayyuka idan ka bibiyi alkur'ani za ka ga duk wani matsayi da Allah ya bayar duk wata falala da Allah ya bayar duk wani yanayi da Allah ya tsayi da bawa a kai to Allah sai ya ma bawa bayanin dalilin da ya sa ya tsayi da shi a wannan matsayi saboda haka musulunci babu wani abu na wani kai da za ka ce bari mu tafi lahira ko a sa'a ko ba a sa'a ba idan a sa'a ne an gaya maka hanyoyin da ake samun sa'a idan aljanna ce an gaya maka hanyoyin da ake samun aljanna idan azaba ce Allah ya tsare mu da mummunar makoma to ba wani gaba da Allah bai yi bayanin abin da ke haifar da mutum ya samu wannan mummunan yanayi ba wannan shi Allah haka yake shi yasa yace li yahlika li yahlika li yahya man hayya an bayyin li yahlika man halika man halaka an bayyana. wa yahya man hayya an bayyana. wato da zai halaka Allah ce zai halaka ne a buɗe duk wadda zai rayu rayuwa ta imani da alkhairi Allah ce zai rayu ne akan dalili da hujja idonsa a buɗe shi yasa duk wanda ya je gaba da Allah ranar alkiyama duk yadda sakamakonsa ya kasance Allah ba zai ce a mai horo ko a mai wani hukunci ba sai ya tambaye shi wannan abin da ya sa ka matsala a ranar alkiyama ka san da abin dama ko baka sani ba sai mutum ya ce ya sani kullum a ulfi ya fi hafa wujin sa'alafin hazanatuwa alam ya atikun nadir kanun bala kajja a na nadirin fakar duk lokacin da aka tsaye da mutum za a yi shi wani abu ko meye abu sai an tambaye shi abin da za a maka nan dama kana da labarin in ka aikata za a maka wannan abu sai ya ce eh Allah ina da labari saboda yadda Allah ya fayyace kowane al'amari da yanzu idan ya zo Allah yana magana akan aljannar firdausi sai da ya faɗi sufofin masu shiga aljannar firdausi haka ne ba kad aflaha almu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un saboda haka in kana son firdausi dama an jera ayyukan da ake yi a shiga firdausi da Allah yayi magana akan waɗanda ya sayi rayukansu inna Allah ashtara min almu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul janna karshe da yazo sai ce attaqibuna al-abiduna al-hamiduna as-sajiduna raki'una as-sajiduna al-amiruna bil ma'ruf wannan hu anil munkar jama'a muna fahimta da Allah ya yake maganan waɗanda za a ɗaure su da kokomai a ranar alkiyama khuzuhu fa gulluhu thumma al-jahim salluhu thumma fi silsilatin zar'uha 70 dira'an taslukuhu sai fara jira innahu kana la yu'minu billahi al-azim wa la yajidu ala ta'amil miskin Allah sai ya jiro irin abubuwan da mutum ke aikatawa saboda haka duk abin da za a ɗora bawa a kai Allah ya fayyace bayani a kansa abin da ke kan bawa abu na farko imani kyautata imaninsa neman ilimin addini saboda ya san yadda za su haɗu da Allah ya san wane ne ubangijinsa tsayuwa akan ayyukan alkhairi domin samun tabbatuwa a duniya da lafiya Allah ya ce aka mai ya allamu annama ka ne rabbi Ka haku kamar huwa amma Allah sai ce innama yatadhakkaru ulul albab Allah ya ce yanzu wadda yake sani aka mai ya alamu yanzu wadda yake sani yake da yaƙini ya tabbatar annama zina ilayka min rabbika al wannan abin da aka saukar maka daga ubangijinka na alqur'ani da sunna shine gaskiya Allah sai ce kaman huwa a'a ya yi ɗaya da makamu Allah sai ce innama yatadhakkaru ulul albab Allah ce iyakar waɗanda suke wa'astuwa su ne na abuta hankula waɗanda suke da hankali babu wani abu da sunansa gaskiya gaskiyar na gaske kamar alkur'ani Allah ya ce wadda ba zai gane haka ba Allah ce sai dai in makaho amma wadda zai iya gani wadda zai iya ji wadda zai iya mu'amalantarsa Allah ce zai gane alkur'ani sauƙaƙƙen littafi ne daga Allah ko karanta alkur'ani ake yi kasan ƙwar'ani ko mala'ika bai sai shirya shi ba idan ana karanta ma'anoni na alƙur'ani idan kana jin saƙonni na alƙur'ani ba yadda za a yi a ce alƙur'ani ba da wajen allah yake allah ya ce a faman ya alamu annama unzila ilaika min rabbika haq yanzu wanda yake da sani yake kuma sani abinda aka saukar maka daga ubangijinka ne tsantsar gaskiya kamar huwa a'ama ya yi ɗaya da makaho to makaho shine wanda bai san haka ba bai kuma yi imani da haka makaho shine wanda bai san haka ba bai yi imani da haka ba Allah ya ce wa bil an anzalnahu wa bil haqqi Allah ya ce da gaskiya muka saukar da alqur'ani da gaskiya alkur'ani ya sauka Allah ce mun saukar da alkur'ani ne a bisa manufofi na gaskiya Allah ce to wanda ya san haka shi ne rayayye shi ne mai gani wanda bai san haka ba bai yi imani da haka ba Allah ce mu kafa shi yasa wurare da yawa idan Allah ya siffanta tsakanin wanda ya yi imani da wanda bai yi imani ba ko zai siffanta shi da matacce da rayayye wa ma yastawi al-a'ma wal basir Allah ce ba za su daidaita ba makaho da mai gani wannan makaho ne ka duba yadda yake tafiya yadda yake laluman hanya wannan idan sabi Allah ce to misalin wanda ya yi imani da alkur'ani ya fahimci alkur'ani ya gane saƙon da alkur'ani ke da shi da wanda bai yi imani ba bai fahimta ba Allah ya ce kamar makafi wani da mai gani Allah ya ce kuma ba za su taɓa daidaita ba wa nafsu lumatu wal nur Allah ya ce kuma da dufai da haske ba za su daidaita ba da duhu da haske yanzu ana ɗauke wuta komai sai ya tsaya inda za a kashe wuta a ce a duhu za mu yi muhadaran ba za ta yi ba ko ya ne dan shekara biyu ya san bambancin haske da duhu Allah ce to alqur'ani da musulunci da imani haske ne Allah ce duk abin da ba musulunci ba Allah ce duhu wala zillu wala harun Allah ce kuma ba za su daidaita ba za su daidaita ba inuwa da rana wannan inuwa imanin inuwa musulunci inuwa alkur'ani da sunna inuwa ne addini inuwa ne duk abin da ba addini ba kafirci ne sabon allah ne bid'a ne shirka ne rana ne wa ma yastawi al-ahya'u wal amwat Allah ce da matattu da rayayyu ba za su taɓa zama daidai ba wannan zai iya faruwa ne ga wadda yayi imani da Allah ya kuma gaskata alkur'ani sai Allah ya ce innama adatu hasri innama yatadhakkaru ulul alba Allah ya ce iyakar waɗanda suke wa'astuwa su ne masu hankali daga cikin mutane shi alkur'ani ba kowa ne yake wa'astuwa da shi Allah ya ce mai hankali shi ne zai wa'astu da abin da ke cikin wannan gaskiya da Allah ya karwa wa zan Allah sallallahu alaihi da alihi wa sallam ulul albab a wani gu Allah sai ce kitabun anzalnahu Ilaika Mubaraku. Allah ce kaga wannan littafi ne gagarabado littafi ne mai albarka da muka saukar da shi gare ka kai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam liyadabbaru ayatihi don bayi su yi tadabburin alqur'ani tadabburin alkur'ani shine nazarin alqur'ani a karanta alkur'ani ka ji maganar da take cikin alkur'ani ka yi nazarin saƙon da Allah yake so ya isar maka a cikin alkur'ani wannan shine manufar saukar da alkurani idan ka haddace alkur'ani alkhairi ne babba a duniyarka da lafiyarka ka iya karanta alkur'ani da kyau alkhairi ne babba a duniyarka da lafiyarka amma manufar saukar da alkur'ani shine ka gane saƙon da yake cikin alkur'ani sai Allah ya ce wani ya tazakkara ulul albab Allah ce don masu hankali su wa'asta inda za ka bi alkur'ani duka Allah ya ce iya masu amfanin alkur'ani Allah ce masu hankali ne kawai a wani ku sai ce wa ma kai illa ulul alba Allah ya ce ba wadda zai astu in ba masu hankali ba to yanzu masu hankalin ne Allah zai jero yaya masu hankali don ka gane kana da hankali ko baka da hankali ka gane kuma me hankali abinda kai kake kallo hankali shine hankali Allah ya ce wadda ya yi imani da wannan abu da muka saukar wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba ɗaya yake da wadda bai yi imani ba wadda bai yi imani ba makamu. Allah sun ce to amma wannan littafi mun saukar da shi ne don mu wa'aztar da mutane Allah sai ce to amma ba mu wa'aztuwa da shi Allah ce in ba masu hankali ba kamar yadda muka faɗa wurare da yawa Allah yakan ce fir ba ma wadda zai wa'aztu da alkur'ani Allah ce in ba mai hankali ba abu na farko Allah sai ce allahuna yufuna bi lai sifar su farko masu hankali su ne waɗanda suke cika alkawarin Allah wala 'yan kudu na nisa Allah ce ba su warware alkawarin da ke tsakaninsu da Allah ba su warware alkawarin da ke tsakaninsu da bayan Allah wato yana daga cikin abu mafi girma da ya kamata ka dinga kwana kana tashi da shi shi ne duk daren daɗewa akwai ran da za ka je ka tsaya ku magana da Allah wannan ka dinga sanin haka hakan kuma da gaske ne kuma wallahi ba ka shi annabi ya ce ma minkum ahadun illa sayukallimuhu rabbuhu laysa bainahu wa bainahu turjuman annabi ya ce ba ɗaya daga cikin ku face zai yi magana da Allah kai tsaye babu ɗan tsakanin tsakaninsu wannan abin da kake ji kake faɗa wannan malam kar ka yi aune gobe ka ga matakin farko a kanka shi ne na barin duniya wannan shi ne hankali wani ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ayyul nasi akyas ayyul mu'minina akyas a cikin mu'minai waye mafi wayo waye mafi hankali kale yace aktharuhum lil mauti dhikran shine wanda yake yawan tuna mutuwa wa da lima ba'dahu istihdadan wanda fi shiri da tanadi na abinda zai biyo bayan mutuwa annabi yake wannan shine wannan mutum mun ji tambayar ayyul mu'minina aqyas yace da annabi a mutane a cikin mu'minai inda a ce duk masallacin nan nan mu'minai Allah ya sa haka ne to tambayar da yana annabi a gungun mu na mu'minan nan waye kuma ya fi hankali kada sai annabi ya ce akfaru hukumul mauti dhikran wadda a tsakanin mu yafi yawan tuna mutuwa wa ahsanuhum lima ba'dahu istigdada yafi kuma tanadi da shirin ma abin da zai biyo bayan mutuwa annabi ya ce ulaikal aqyas waɗannan su ne masu basira da hankali a cikin mu'minai babu wani daga cikin mu face akwai yarjejeniya tsakaninsa da Allah akan dalilin da za a kawo shi duniya shi ne zai zo ya bauta ma Allah kuma zai kaɗaita Allah da bauta wa in akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dhurriyyatahum lokacin da Allah ya ciro tsatson annabi Adam daga tsatson iyayensu wa ashhadahum ala anfusihim Allah sai shaidantar da su akan kansu da kansu alastu da rabbiku Allah ce gani ni ubangijinku ba kalu bala shahidna duka ɗin adam muka ce Allah mun shaida kai ne ubangijinmu kuma kai kaɗai za mu kaɗaita da bauta babu wani ɗaya daga cikinmu face sai da ya yi alkawari ma Allah cewa idan Allah ya kawo shi duniya zai tsaya ya bauta ma Allah shi kaɗai ba zai yi tarayya da shi ba wannan dalilin yasa duk al'ummar da Allah ya ɗaga a bayan ƙasa sai ya turo mata manzo manzon sai ya zo ya tunasar da ita akwai alƙawarin da yarjejeniya tsakanin ku da Allah alastu bi rabbikum Allah ce ba ne ubangijin ku ba ba ni ne abin bautar ku ni kadai ba abokin tarayya ba bala shahidna duka ƴaƴan annabi adam alaihi salatu wasalam suka ce Allah mun shaida haka kuma mu shaidu ne a kan kanmu da kanmu Allah sai ce an tafuru yawmal in na kunna an hada gafilin Allah ce to na kafa ku ne shaida akan kanku da kanku don kar mu haɗu da ku ranar alkiyama Allah ce ku ce mini kun manta ko kun gafala kun rakkana wani abu ya ɗauke hankalinku Allah ce kar mu haɗu da ku ce kun rakkana aka أخذ ربك min bani adama min zuhurihim ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم Allah sai ya sanya dan adam su zama shaida a kan kansu da kansu bai ce mala'iku ku zama mun shaida ba bai ce aljanu ku zama shaida ba bai saka wani jinsi su zama shaida a kan adam ba Allah ya ce da ɗan adam ku ku zama mun shaidu a kan kanku da kanku ƙalubala shahimma duka muka ce Allah mun shaida Allah sai ce an ta kulu yawmal qiyama bi ma'ana li Allah ta kulu yawmal na inna kunna an hada gafilin Allah ce to kar mu haɗu da ranar alkiyama ku ce kun rakana ko kun gafala daga wannan alkawari da yarjejeniya a wani waje Allah ya ce wa malakum la tu'minuna billahi me ke gare ku ma'ana me ya ne ku ba za ku yi imani da Allah ba war rasul ukun li tu'minu bi rabbikum bayan ga Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana kiran ku zuwa ga ku yi imani da ubangijinku sai Allah ya ce wa a akhadha mithaqakum alhalin Allah ya yi alƙawarin ku kun yi yarjejeniya da shi za ku tsayu akan kaɗaita shi da bauta واذكروا نعمة الله عليكم الله تكتب نعمة من الله يموت سيتي وميثاقه الذي واثقكم da alkawari da yarjejeniya da ya kulla da ku wannan abu ne na farko da Allah zai fara tambayanka a ranar alkiyama shin ka san dalilin da ya sa na kawo ka duniya kai da kanka zaka ce Allah na sani me ya kawo ka duniya zaka ce Allah na zo ne in kadaita ka da bauta sai ya kididdige maka shekarun da ya ba la لا تزول da ابن adam yawmal qiyamati min inda rabbih hatta yus'ala عن خمسه an umrihi fi ma abnahu idan shekara 60 Allah ya baka sai ce maka to shekara 60 da na baka nan me kai ta yi a duniya har suka kare ba wadda ba zai lissafa abin da ya a shekarunsa ba idan shekara 70 ne idan shekara 100 ne Allah zai ce na baka shekara kaza da watanni kaza da kwanaki kaza Allah zai ce ka yi mishi bayani waɗannan shekaru me ka yi ta yi har suka kare a rayuwar duniya kai da kanka da ka yi lissafi shi dai da abin da ya kawo ka duniya don shi saboda ka duk abin da kake yi a rayuwar duniya rigar kafa ne ofis ɗinka rigar kafa ce kasuwanka rigar kafa ne nomanka da kiwonka rigar kafa ne duk abin da ka gani a duniya rigar kafa ne amma dalilin ka zuwa duniya wala don ka yi addini idan kuma ka gabatar da wani abu a duniya a akan addini wallahi za ka yi nadamar saranan alkiyama za ka yi nadamar saranan alkiyama kamar ɗalibi ne ya tafi jami'a a wata ƙasa ko a wata jiha sau da yawa idan ka je jami'a a wata ƙasa za ka samu ƙungiyar ɗalibai 'yan ƙasarku ko ƙungiyar ɗalibai 'yan jiharku to ka kaddara sai ka shiga hidiman wannan ɗaliban duk ɗan najeriya in ba yi da lafiya kai ne za ka yi ta strogili yayi za a yi a yi jinyansa yayi za a yi a dawo da shi gida yayi za a yi a yi sosin kuɗi a yi abu kaza a yi abu kaza in ya samu matsala da jarrabawansa kai ne mai shiga da fita a warware wannan matsala duk wannan hidima da ka ɗauka ba ruwan jami'a in ba ka yi abin da ya dace ba koran karatu ba za ta kalli ai gashi kana hidima wa ɗalibai ba me yasa saboda ba wannan mai kawo ka jami'a ba aikin alkhairi ne eh aikin alkhairi ne amma ba abin da ya kawo ka bakin saboda ka idan ka bai yi kyau ba ba ruwanta da kai ne taimakon ɗalibai idan kuma ka je da ka taimaki kowane ɗalibi ba sai kuma ka yi abin da ya dace na karatunka za ka fita da sakamako mai kyau to abu na farko Allah ya ce allazina yufuna bi ahdillahi su ne waɗanda suke cika alƙawarin Allah wannan alƙawari mun yi ma Allah cewa za mu kaɗaita shi da bauta shi kaɗai wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun Allah ce ban halicci aljanu da mutane ba sai don su kaɗaita ni da bauta dalilin samar da kai dalilin halittarka dalilin kawo ka duniya shi ne don ka kaɗaita Allah da bauta saboda ka a wajen Allah addini shine lamba ɗaya duk abin da za ka ba ma rayuwarka ko ne ka dubi lambar da ya kamata ka bashi ka bashi amma addini shine lamba ɗaya in ka sa addini a lamba na biyu wallahi ka ka saboda haka sifar masu hankali na farko shine annabi na biyu na biyu ahadin bai su ne waɗanda suke cika alƙawarin Allah sun ɗauki alƙawarin Allah za su yi abu kaza za su yi abu kaza za su yi abu kaza za su yi aiki kaza Allah ce to wannan aikin suna masu cika shi wala yaquluna al nifa? Allah ce ba su warware wani alƙawari da ke tsakaninsu da Allah ba su warware wani alƙawari da ke tsakaninsu da bayan Allah wannan shi ne sifar ulul albab na farko shi ne tsayuwa akan alkawari da yarjejeniya da yake tsakanin su da na biyu Allah ya ce wallazina yasiluna ma amara Allah bihi an yusal kuma su ne suke sadar da abin da Allah ya yi umarni a sadar da shi na zumunci sadakoki salloli ayyukan alkhairi ne wallazina yasiluna ma amara Allah bihi an yusal Allah ce suna sadar da abin da Allah ya yi umarni a sadar da shi Wai yakshawna rabbahum kuma suna tsoron ubangijinsu wa da su alhisa suna tsoron mummunan hisabi a ranar alkiyama والذين يسلون na امر الله به yi يوصل abu na farko da malamai suke ambato a ciki a ciki shine sadar zumunci da kuma dukkan ɗa shi zumunci abu ne da Allah ya kulla shi yasa ba a baka zaɓi a kansa ba Alakoki da bayi suke da shi a tsakaninsu akwai alaƙar da ita an baka dama a kanta kamar matarka da ta aura an baka dama ka zaɓa ka amince ita ma an ba ta dama ta amince eh kafin kuka zo kuka fara zaman shi yasa kuma aka ba ka dama in rabuwa ya zo a rabu abokinka da kuka haɗu ko kuka haɗu kuka ƙulla abokantakanku da zamantakewanku idan wani dalili ya zo da za a rabu sai a rabu amma ƙaninka ba ku kuka ƙulla alaƙar kawai shi ma ya tashi ya ga wannan wansa ne wani babbansa ne wani yayansa ne ba wanda aka ba shi takarda ya cika ya zafi kallonsa da yayi haka kawai ya tashi ya su to nar alaƙar tun da ba hannunka wajen ƙullata kuma ba ka da dalilin yanke ta ba ka da dalilin yanke ta shi yasa duk wanda zai sa hannu akan yanke zumunci take Allah ya tsine mishi albarka yana daga cikin ayoyin gaba والذين يقطعون ما امر الله به ان يوصل ويفسدون في الارض waɗanda suke yanke abinda Allah ya yi umarni a sadar zumuncinka Allah ce ula ika na hukumar na annabi da ana Allah ta tabbata a kansu a suratul muhammad Allah yake cewa a fa asaydu in tawallaytum an tusidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum Allah ce ula ika alladhina la'anahumullahu fa mutum wa a'ama absar duk wani yunkuri da za ka yi in yana alaka da yanke zumunci kai tsaye Allah ke tsinuwa a kansa saboda shi alaka ce da Allah da kansa ya haɗa ai yanzu a gidanku akwai danginku da 'yan uwanka ni ma akwai dangina da 'yan uwana me yasa ban fito a cikin familin ku ba me yasa ba akwai hukuma ko babu akwai so babu dama inda ka samu kankan kuma ka ce wannan alaƙar kai baka yadda da ita ba to yana daga cikin abu na farko da yake shiga wallabi ne ya siluna na amara Allah bihi a yusa masu sadar da abin da Allah ya ce a sadar zumunci yana daga cikin mafi tsadar abin da mai hankali ke sadar da shi kawai ka kalli wannan kanin kan Allah ne ya haɗa ka da shi ba kai ka zaɓa ba akwai hikima a ciki ko ba akwai hikima wannan kanin mahaifinka ne wannan ɗan kanin mahaifinka ne wannan wa ko kanin mahaifiyarka ne haka kawai kawai gari ka gansu wannan alaƙar ga mai hankali bai kamata ya ce zai yi fada da ita ba me yasa saboda shi ma haka ya danta saboda ka za ka mu'amalance su za ka sadar da zumuncinka da 'yan uwanka gwargwadon yadda shari'a ta ɗora ka kai abinda kuma ya zo maka sun haka kai haƙuri kai haƙuri kai haƙuri tsari da allah ya ba mu rayuwa da yawa mutane suna wahalar da kansu akan abinda akan abinda ba shi ya kamata a ce su wahalar da kansu ba me yake kawo haka shine rashin lura da tadabburi a game da rayuwa to yadda abin yake alal salisu mutum da aka same shi yana da ɗansa su suka fi kowa moran dukiyar karatunsu bukatunsu rayuwarsu ɗawainiyarsu to amma dan kama dan kama da ya fi kowa moran dukiyanka yake maka abin da ka so balle wani wanda baka mishi abin da kake ma ɗanka ga wanda ma kake kashe mai dukiyarka yana maka abin da ka so to nisa don wani haka kawai kuna zaune da shi wata ɗin ofis ne haɗa ka dinga ɗaga hankalin ko yana maka abin da ka so in abin da kake son ne ga waɗanda ya fi kamata su maka ya kamata ka lura ya ɓata maka rai ya ɓata maka rai to ga wanda dare da rana kana cikin hidimar su masu ɓata maka rai don me wani bare don ya ɓata maka rai zai ɗaga hankali idan a maka abin da kake so ne ai ga wanda suka fi dacewa su ma kuma waye tunanin ka duk girman abubuwan nan aikin sai maka abin da kake so yi babu kai kuma ka duba waye kai aikin ka kai mishi abin da yake so babu to wannan yakan koya wa mutum yadda ya kamata a ce ya rayu shi yasa alqur'ani da sunna ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam inda mutane sun gane sirrin da ke cikin wahayi wallahi har waɗanda ba su yi imani da ƙur'ani ba za su zo su rike ƙur'ani don su ɗebi alkhairan da ke cikinsa idan da mutane suna ta dabbure a saƙonni da yake cikin alkur'ani da sunna wala har wadda ba su yi imani da alkur'ani ba ga su rungumi qur'ani don ɗiban abinda da yake ciki domin inganta rayuwarsu amma wani tunani ne wato aka riga aka cusa mana a cikin tunaninmu wannan tunanin sai ya hana mu moran alkur'ani ya hana mu moran addini wato nuna mana cewa shi addini kamar wani aikin lahira ne kawai jama'a yi fahimta wannan tunanin ya hana mu addini duk wanda zai kalli addini sai dinga kallon shi addini wani abu ne kawai na lahira bai shafi duniyarsa ba to saboda ka in abu ya shafi duniyarsa ba ruwansa da addini sai in zan yi maganar lahira ne sai ya ɗauko addini to da yawa sai suka farar da alkairan duniyar saboda wannan tunani yanzu a ƙur'ani akwai suratul talaq suran shika shikan ma a ake yin sa yaya eh, za a gyara maka zaman ka ne a gidanka yaya za a yi zaman aure yaya za ka kula da matarka yaya za ka kula da kai yaya wani zai yi abu kaza da wani yaya makwabci zai zauna da makwabci duk wannan haƙoƙin makwabtakan a ne za a je a yi shi kuna a duniya ne za a yi to wannan tunani da yake cikin abin da mutane sai ga mutum a cikin damuwar da ga mafita a cikin addini kamar tun da yana ma addinin kallon lahira ne kuma shi yanzu lahiran ba ita bace a gabansa sai je fada cikin wata musiba yayi za a yi malam idan da tunani mai kyau a ce ubangiji ya yi magana baka gamsu ba wani fi so yi magana ka yarda da shi wannan kayar da ƙur'anin nan maganar Allah ne ko wannan maganar da ka ji kayar da annabi muhammad ne yi ta yaya za a yi wani mai fashin baki ya zo da wani abu da zai kai abin da yake cikinsu da zai yi ba to kaga rashin hankali zai kai mutum zuwa ga haka shi addini wato wani irin dafa duk Allah ya ma rayuwar musulmi wallahi babu abin da musulmi zai nema a wajen addini sai dai wani ya zo ya ara ya yi amfani da shi amma wallahi musulmi bayi da bukatar sai ya sa kafansa a waje kafin ya nemi wani abu wannan haka Allah haka Allah ya shirya addini yace shara'a lakum min ad-dini ma wasa bihi nuhan wallazi awhayna ilayka wa ma wasayna bihi ibrahima wa musa wa isa Allah ce mun haɗo muku da na annabi Ibrahim da na annabi Musa da na annabi Nuhu da na annabi Isa Allah ce muka haɗa da shari'ar da muka ba wa manzon Allah Allah ce duka muka ɗora shi yasa idan da yanzu za a samu wani likita da ya mutu shekara arba'in ko hamsin da ya wuce likita ne ƙwararre a tada shi yau a ce mishi je ya ga feshen magungunan da zai rubuta za ka samu kwaba ne domin an wuce abin da ya sani kun gane magana yau a ce akwai wani likita ya mutu shekara hamsin ko arba'in baya yau a ta da shi ya rayu a kawo shi wani asibiti a ce ka duba majinyata magungunan da zai yi ta rubuta wa mutane za ka samu waɗansu ba an bar amfani da su saboda in yana bukatar ya zama likita kuma sai ya zama updated a yanzu akan halin da ake ciki saboda idan da akwai wani ƙwararren makanike da ya mutu kamar shekara arba'in da ya wuce yanzu a ta da shi a kawo mishi motocin waɗannan motocin zai rasa yaje da su saboda ba irin motocin da ya sani ba ne amma yau inda Allah zai sa da su imamu malik suna tashi za su fara fatawa su ba su da bukatar sai an sake wani sabis inda su shekul islam ibn taymiya yau Allah zai ta da su fatawa kai da su fara inda su mala bakar mamud duniya da su da fatawa kai da su fara amma in dai ba addini ba ne aka wuce ka shekara arba'in to sai ka zo ka san yau me ake ci saboda ka addini shi wani abu ne da Allah ma ya wato yan tsari ne na Allah ai ba zai taɓa ya zama tsari da na wani ɗan adam ba saboda ka duk abin da addini ya zo da shi ka daina kallon kamar addini da zai amfane ka a duniya ba saboda ayoyin alqur'ani duk inda Allah ya zo magana akan shari'arsa sai ka jira fi duniya wal akhirah fi duniya wal akhirah a duniya da lahira a duniya da lahira a duniya da lahira saboda ka rayuwarka rayuwarka rayuwa ce da za ta inganta saboda ka Allah sai ya ce wallabi ne su nuna ba amara Allah bihi an yi yusala su ne waɗanda suke sadar da abin da Allah ce a sadar da shi na zumunci wa yarsha da wata kuma suna tsoron ubangijinsu wa ya kafin da su a alhisa suna tsoron mummunan misali Allah ya hada misali mai sauki ba abin da bawa zai taras mafi tashin hankali a ran haɗuwarsa da Allah kamar idan azabansa hisabinsa ya tsananta Allah ya to suna tsoron haka suna tsoron haka wannan zai sa su kiyaye abinda Allah ya yi umarni a kiyaye me yasa saboda suna tsoron Allah suna kuma tsoron mummunan hisabi waɗansu da Allah ya faɗi munanan ayyukansu sai ce wa lahumul la'anata wa lahum su dar a wani ce wa lahum su'ul hisab suna da mummunan hisabi jama'a mun fahimta saboda haka daga cikin sifar mai hankali abu na farko shine imani da abin da Allah ya saukar wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da rai yana daga cikin sifofinsa shine cika alƙawurra da yake tsakanin shi da ubangiji yana daga cikin sifofinsa shine mutum ne mai tsoron Allah tsoron Allah shi ne kiyaye dokokin Allah kiyaye dokokin Allah ba a yi wa'azi ka yi kuka ka tashi ka je ka ci gaba da laifukan da shi ne tsoron Allah tsoron Allah shi ne kiyaye dokokin Allah abinda ubangiji ya hane ka bayan ka yi kuka kuma ka gyara sannan suna tsoron mummunan hisabi wallazina sabaru ce kuma su ne waɗanda suka yi haƙuri saboda ga a wace rabbihim saboda ganin fiskar ubangijinsu ranar alkiyama mu'mini da shiga Allah ranar alkiyama wujuhun yawma idin nadira ila rabbiha nazira to sun yi haƙuri ibtiga a wace rabbihim don neman fiskar ubangijinsu haƙuri malamai suka ce abubuwa ne guda uku ake kira haƙuri haƙuri wajen bin Allah ka yi da'a ma Allah kana so ko ba ka so ranka ya biye abin ko bai biye ba idan an ce Allah ya yi umarni a yi ka tashi haƙuri na biyu kame kai daga saba ma Allah ranka na so laifi ne amma tun da mahalicinka ya hana sai ka yi haƙuri wannan ana ce mai haƙuri abin bangare na uku shine haƙuri game da jarrabawa da kuma ƙalubale da zai taso a rayuwa abu kaza zai taso abu kaza zai taso jinya zai taso rashi zai taso duk ga sunan ƙalubale daban-daban na rayuwa to kuma mutum ya zama mai haƙuri akan irin waɗannan jarrabawa to mutum ya yi wannan haƙurin don Allah Allah ce wa aqamu salata kuma suka tsayi da sallah kun yi sifofin masu hankali suka tsayi da sallah tsayi da sallah tsayi da sallah ba tsayi da sallah in Allah ya yana magana yana magana ne akan tsayi da sallah ya shafi yin sallah akan lokacin yin sallah da khushu'i kana sallan kasan abin da kake yi a sallah wani za a yi sallah kamar yadda muka yi magana din nan za a sallar ne inda za a tambaye shi raka'an farko da limin ya karanta shi wani sani saboda shi ana sallar ba kawai yana cikin wata harkar sa ne daban karatun da aka karanta a bayan fatiha in an tambaye shi da shi ake sallah ba bai san wata sura aka karanta ba to kaga an samu matsala saboda ga hankalinsa bayi tare da sallar wa akamu salati suka tsaye da sallah wa anfaqu suka ciyar suka taimaka mimma razaqnahu daga abinda da muka azurta shi da shi yana daga cikin sifa ga manniya da galibi duk inda ka samu Allah ya ambaci mutanen kirki to za ka samu ya sa ciyarwa da taimakawa a cikin sifofinsu wato taimako na dukiya ciyarwa ba da abinci ba da tallafi ba da agaji yana daga cikin sifar da duk lokacin da aka zo ambaton wani mutumin kirki da ya dace a lahira sai ka samu akwai taimako a cikin sifofi wa fukun suka taimaka suka ciyar min mara da razaqnahu daga abin da muka azurta su ne yana daga cikin darussan da muka yi kamar sati uku bayan ya wuce wannan wata illolin rakkana a cikin dukiya akwai damar mafi da Allah ya ba wa mawadata ko da da yawa sun ranka da yawa sun ranka daga waɗannan damammaki idan Allah ya ba wa mutum dukiya mana ya ba shi wata irin dama da duk wadda ba ba shi dukiyan ba bai samu wannan dama ita dukiya wata dama da Allah ke ba da ita ma waɗansu da yi kama to waɗansu sukan mallaki dukiyar ba su san me yasa aka ba su ba suka mallaki dukiyar ba su san an ba su don su yi meye da dukiyar ba wani har zai bar duniya sai ran da aka je sa shi a kabari ran da za a ɗauransa haka Allah ya ce sai ya ankara ashe ita dukiya an ba mutum ga abin da ake yi da ita sai ce ma Allah kaɗan ban wani lokaci in gyara wa an fi kuɗin mara من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أكرتني إلى أجل كريم زيتي الله أنك أرامي وأرس تنا فأصدق إني صدق إني تيمك وأكون من السالمين الله سيتي مشي ولن يأكر الله نفسا إذا جاء أجلها wani yakan mallaki يا har ya kare har ya bar duniya sabon annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam suka zo suka samu annabi sallallahu alaihi wa sallam suka ce mishi zahaba ahlud dukhul bil wujuh a wata riwaya zahaba ahlud dukhul bid darajati al ula wal na'im al muqim suka ce ya rasulullah masu dukiya sun tafi da darajoji mafiya ɗaukaka da ni'imomi madawwama duk wata kujera ta daraja da Allah ya bayar sabbin suka cewa nan duk masu kuɗi sun tafi da waɗannan mukamman. wanda ilin mukin sun kuma tafi da ni'imomi madawwama duk wani abun da zai sa mutum ya dawwama a cikin ni'ima ranar alkiyama sabbin suka cewa annabi masu kuɗi sun tafi da shi wannan bai ce musu ba haka ba sai ce musu wai ne yake faruwa ne suka ce yi sallu da kama da sallu suna sallah yadda muke yi wai su mu da kama da su suna azumi kamar yadda muke yi Wani wai kuna wala nu'ti suna yanta bayi mu ba mu da kuɗin da za mu yanta bayi wa lahum fadlun min amwalin suna da rarar dukiya ya yahujjuna biha suna aikin hajji da kuɗi wa nuna biha suna umra da kuɗin suka yi ta lissafo ayyukan da masu kuɗi suke yi wanda talaka ba zai yi ba annabi sai ce to bari in ya muku wani ba wanda in kun rike duk wanda kuka wuce mishi duk wanda ya wuce muku da ku kamo shi ko kuma duk wanda kuka wuce mishi ba zai riƙe yanku ba annabi sai ce ku je kowane tasbihi sadaka ne tahmili sadaka ne tahmidi sadaka ne in ka ga wani abu da zai cutar kan hanya ka ɗauke sadaka ne annabi ya ka lissafa musu suka je suka kama masu kuɗin suna je su sai suka fara suka sake dawowa suka ce manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam duk abin da kace mana mun nan masu kuɗin ba sun fara annabi ya ce musu ku hakuri zalika fadlul lahi yutihi man yasha yace falala ce kawai ta Allah da yake ba da ita ma ya ga dama kawai sun wuce sun wuce falala ce ta Allah falala ce ta Allah sahabbai ne dukansu da me waɗannan suka kera waɗannan da dukiyarsu kamar kun ji su kuɗinsu kuɗinsu ai kun ji da talakawan suka faɗa suna kaza da kuɗin suna inta bayi da kuɗin suna sadaka da kuɗin to mu yanzu mai kuɗi ana gane mai kuɗi ne daga gidajensa da kamfanoninsa amma ƙarya ne ka ce wai an gane wani mai kuɗi ne saboda taimakonsa su kuma ana gane wani mai kuɗi ne ta hanyar taimakonsa ba wai da riga ne za ka ce ya fi wani da wani ba mun fahimta shi yasa Allah ya ba labarin wani mai kudi da ta ɓaci mishi ranar lafiya sai gashi a filin alkiyama yana nadama yana ihu yana neman ɗauki ma a gana anni maniya halaka anni sultaniya yana cewa dukiyata ba ta amfane ni ba a filin alkiyama ma a gana anni maniya na yi kuɗi dukiyata ba ta amfane ni ba halaka anni sultaniya dama fawa da na samu a rayuwa ya tafi ban birne shi ba kai kana jin wannan da yake cewa ma a gana an maliya dukiya ta bata amfani ni ba ka ɗauka min yin gidaje ne da gina ba wannan da yake cewa ma a gana an maliya dukiya ta bata amfani ni ba kana jin kamfanoni ne ba yi da su da ya ce ma a gana annimaniya dukiyata ta ba ta amfane ni ba ka ɗauka manyan ababen hawa ne bayi da su to shi a duniyar ya ɗauka haka ake yi da kuɗi sai da ya isa gaban Allah sai ya ga ai abin da ake yi da kuɗi daban abin da ya yi da kuɗi daban duk abin da za ka yi a rayuwa wadda Allah ya halatta maka gidanka mai kyau abin hawanka mai kyau abincinka mai kyau suturanka mai kyau kamfanoninka komai ka yi amma kar ka yarda da dukiyarka baka gina lahira wannan asalin wauta ne kar ka yarda baka gina lahira ya zan dukiyarka ka yi amfani da ita wajen gina lahirarka shi Allah ya ba da zaɓi biyu wa mai dukiya ya yarda dukiyar ka tura ta gaba ta yi gaba kai ka je ka same ta faruwa ta Allah ya yarda sannan ya yarda ka yi sadakatun jariya kai ka yi gaba dukiyar ta biyo ka a baya amma ka ɗauka ku tafi tare da yace da yadda ba ku tafi tare da yadda ba amma ya yarda yanzu ka tura gaba yau in ka raba abinci aka ci abinci in kai abinci abincin yana can yana jira kafin kai su idan ka ɗauki naira dubu goma ka ba ma wani kyauta kaga dubu goma nan ba za ka yi kwana uku a hannunsa ba amma kai wallahi za ka mori dubu goma har abada har abada idan ka ba wa mutum kyautar dubu goma wallahi tallahi dubu goma ka tana nan har abada idan ka ga wani a gefen hanya ka ɗauki ɗari biyu ka bashi wallahi ɗari biyun nan za ka more ta har abada shi kuma a ranar zai more ta to Allah ya yarda ka yi aikin dukiyar ta yi gaba ka biyo ta sannan ya yarda ka yi wani abun da kai ka yi gaba dukiyar ladan na biyo ka duka ya yarda amma ka aika ku tafi tare da yarda ku tafi tare da yarda ba to Allah ya ce suna ciyarwa suna taimakawa sannan ya ce sirran wa alaniya a fili da abu ko a sirrance ko a bayyane da yawa ayoyin alkur'ani idan suka zo magana a akan taimako ko infaki to za ka samu allah na ba da zaɓi ne kullum ibadiyar ladina amanu yuqimu salata wa yunfiqu mimma razaqnahum sirran wa alaniya yana daga cikin jahilcin mutanen mu da yawa in za a yi wani infaki ko taimako a bayyane sai a ce wayariya Allah zaɓi iya bayar ko a yi a ɓoye ko a yi a bayyane Allah ya ce amma a yi a ɓoyen shi ya fi in tubdu sadaqati fa in ma hiya Allah ce in kun bayyanar da sadaka a fili kuka yi ciyarwar ku a fili Allah ya ce ma dalla da ita kuma da biya wa in tukfuwa in kun ɓoye wa tuktu hal fuqara kuka ba wa fakirai a ɓoye fa huwa khairun lakum wannan shi saboda haka bayyanarwar akwai dalilin da ke sa da hikimomi da ya sa Allah ya ce za a iya bayyanarwa saboda wani in bai ga ana yi ba bayan akwai wani bawan Allah da ya sayi shinkafa sai yana raba wa marasa ƙarfi mudu uku uku uku uku uku wani dattijo da ya zo aka bashi mudu ukun sai ya fashe da kuka wani shi kuma ya zo wucewa da motarsa inda aka ɗan yi gofulo ana karɓar abincin ya ɗan ɗaga kafa sai ya ga dattijon yana kuka sai so ki glass ɗinsa ya ce mishi baban da ya sami kai ce shinkafa aka ban mudu uku kyauta sai ya ce mishi ina ne gidan ya ce ina waje kaza sai ya sa yaronsa ya je ya ga gidan mutum sai ya sa aka sayi kayan abinci aka kai mishi sai ya je ya sayi shinkafa wannan 25 kg na buhu 500 ya ce a raba yanzu kaga ai ganin sanadiyar wannan ne a yayi wata kai shi tun da yana zaune lafiya yana ganin abin kamar labari ake to amma wani idan ya ga an yi shi ma sanya ya zabura sai yi to akwai hikimomi wajen bayyanarwa idan babu wata hikima ko wani abu da ake so a isar na sako to a sirrance shi ne abin bibi amma kar ku ga wani yana yi a bayyane a ce riye yake wannan kuskure Allah ya bada zaɓi ko a bayyane ko a sirrance wa yunfiqu mimma razaqnahum sirran wa alaniya Allah ke kuma suna infaki suna ciyarwa suna taimakawa a sirrance ko a bayyane wa ya gara una bil hasanatin sayyi'a Allah ce kuma suna tunkuɗe mummuna da kyakkyawa idan aka mishi mummuna sai ne da martani da kyakkyawa wannan shine sifa na ibadar rahman Allah ce idfa billati hiya ahsanu sayyi'a Allah ce ka dinga ne da martani akan mummuna da kyakkyawa kai ɗalibin ilimi ne ustaz ne saboda ka kos da kai kai shine na kirki karka yadda wani ɗan tasha ya zo ya maka abin da ya ma sai ka mayar mishi da martani da irin nashi yanzu kaga kusa shi yake aiki tsakanin kai da shi in yi ma rashin kirki kai sai ka mai kirki don abin da ka koya kenan abin da shi ma ya koya kenan waye zai galaba a tsakanin ku kai kai so mai yawa na da'awar annabi sallallahu alaihi wasallam ya nasara ne a kanta da ɗabi'unsa masu kyau da ɗabi'un masu kyau saboda haka waye gara una bin hasanin sayya ulai ka lafin hukumar da Allah ya ce waɗannan sun dace da kyakkyawan ƙarshe da gida mai kyau shine gidan aljanna ma'ana ulai ka lafin hukumar da waɗannan suna da kyakkyawar makoma shine gidan aljanna Allah sai ya ce jama'atu adani yadkhuluna ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم Allah ce abin da za a musu saƙayya da shi makomarsu mai kyau da suka dace nan Allah ce jannati adin aljanna ce ta zama ya dukuluna za su shige ta wa man sanaha min aba'ihim da waɗanda suka kyautata cikin iyayensu ubanninsu wa azwajihim da matayensu su kuma matan da mazajensu wa zurriyatihim da zurriyarsu wal mala'ikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab mala'iku za su yi ta shigowa gidan aljanna ta kowace kofa in sun shigo sai su ce musu salamun alaikum bima sabartu amincin Allah ya tabbata gare ku saboda haƙuri da kai a rayuwar duniya fa nuna ubar da madalla da wannan kyakkyawan ƙarshe kyakkyawan gida da kuka samu a ƙarshen al'amari kasar wani idan ya zama Eh, ya kuma tsari shi gani yake yi rashin mutuncin mashi ya ji kowa iyawa ne rashin arziki ana zuwa koya a wani guri kun gane maganar wato idan mutum ya zama maras kunya ne shi gani yake rashin kunyarsa kamar ya fi kowa iya yawa to an akwai waɗanda tsoron Allah ne ya hana su zama irin ka mun gani yanzu akwai wani ashar da wani zai a ce wani ne ta ce da zai bai ta ba babu amma aya ce za a ga a ce kai ma za ka gagara ga. sadaka ne za a yi wani ya cire kuɗi ya sadaka a ce kai ma kai ta gagara yi to shi abin arziki shi ne ake alfahari da shi ba a alfahari da mummunan abu saboda ka za su ce musu amincin Allah ya tabbata gare ku saboda haƙuri da kuka yi wajen bin Allah kun yi haƙuri wajen ɗa'a kun yi haƙuri wajen kare kanku daga saba ma Allah kun yi haƙuri akan jarrabawa da Allah ya muku fa ku uku da to ma Allah da wannan kyakkyawan karshe da kuka samu Allah ya sa mu dace Allah ya muku albarka wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk ko da ba musulmi bane a ce kana da wani dan uwa wanda ba musulmi bane to ba zai yanke alakar wannan zumuncin ba in bai da lafiya za ka duba shi in yana bukatar taimakon magani ko jinya a matsayin sa na ɗan uwan ka ɗauke shi ka kai shi asibiti in ya kai ka fita da shi waje a yi jinyar sa ka fita da shi amma duk abin da ke alaka na addini to nan ba za ka shiga cikin sa ba sai dai idan mutum ne mai yada alfasha ko munanan sa misali dan shi'a ne yana daga cikin ko masu yada wannan aƙidar to za ka yi baya baya da familinka da shi don kar ya rafi yaran ka ya fesa wannan guban a cikin su saboda ka sai a yi wannan alaƙar ta zumunci a nesa amma in ba yi da wannan haɗarin to za a yi alaƙa na zumunci amma duk wani abu da ya shafi misalin irin bikinsu da sauransu da za ka ba so ba zai yi misalin don wani kwarin ɗinka ko wani wanda ba musulmi ba a ce ka je wajen bisa ko wani abu a dama ya kamata duk wanda za ka yi hulɗa da shi ya san ka da addininka da addidarka so kar ma a taso da wani abu ya san abin da baka ya san abin da baraka yi ba abu kaza addini na ya hana ni abu kaza addini na ya hana ni saboda haka za ku je ku a taimake shi a yi jinyansa ko ba musulmi bane ku biya mishi kuɗi a je a kula da shi in yi rasu kuma sai ku ɗauki gawansa ku ba mu ɗan uwansa ya kuwa tura mun shi kenan magana ya kare yawa eh shi kenan ba <laughs> na ko da ni muke kwakwalo tambayoyi nan da kanmu <laughs> na na'am hmm. wallahi ba da wani fa'ida yana magana akan zagin shugabanni ba da wani alkhairi ko munanan addu'a ma shugaba ko wani abu da yake alaka da haka kullum abinda ake bukata da musulmi shine zan tsarin shari'a ita sa a gaba gare shi abinda ake musu addu'ar shari'a da neman dacewa idan har al'amarin su ba al'amari bane mai kyautatuwa to a roƙi Allah mafita a kansu da kuma canji a kansu amma munanan addu'o'i ko da ana ko zage zage amma baya daga cikin abin da zai ba al'umma mafita Lai samu dace na mal Eh. da da shi sai da eh, eh. eh. a dama ai ba ma wanda ya kallafa maka nan, wajen tsayuwar sahunka ya abin da aka kallafa ma kai ka tsayi da sahu ba a kallafa maka na gefen kai za ka sa ya tsayi da sahu ba sannan ya halatta ya biyo mutum har gun da yake tsaye ya ce mishi ga yadda za ka gyara sahu saboda haka shi ne mai shi da wannan haƙƙi kai idan aka ce a daidaita sahu ka tsaya ka tsaye da kafafunka in ya matsar da kafarsa akwai ran da za a haɗa kafa wannan matsayanci ya saboda kai wani babban mutum ne kai babban mutum har a masallaci saboda haka shi ne bai haɗa sahu da mutane ba ba zai manna kafansa da kafan wani ba kana ka duba ba ta lokaci wani in duba ba ya jarar ke ɗin wallahi na duk yadda yake jin haka a ransa wallahi ya yaudar da duniya wallahi malam ya yaudar da duniya ko har ka ce akwai wani musulmi da a sahu ma ba za ka haɗa kafa da shi ba wallahi ya kai ka yaudaru wallahi ka yaudaru duniya ta ruɗe ka ta ruɗe ka na malam akan eh wallahi malam malamai sun yi maganganu da sabani a kai mai yawa wannan dole sai an samu lokaci a tattauna shi yadda za ka fahimta eh, wallahi malam fatawa game da irin haɗurra da sauransu nan yana daga cikin abin da da yawa malamai sukan samu kurakurai a kai shi ba dama a yi hatsari ka ba da fatawa akan azumi na kan wane ko wani dole sai ka san ka'idodin hanya ta iya yiwuwa a idon ku wani ne bai daidai ba alhalin wadda aka bugin ne bai daidai ba yanzu kowace hanya akwai abin da ake bukata a tafi a kai akwai wajen ketarawa akwai wajen kaza shi yasa ƙasashen da suka ci gaba kafin a yi fatawa akan accident sai jami'an kula da haɗurra sun zo sun yi aune-aunensu 'yan sanda sun fitar da sakamako ga mai laifi ga kaza to sai a yi mai laifin shi ne kaza amma kai yanzu misali kana ba da fatawa ne abin da aka haɗu zai iya yiwa kai a ganin ka laifin wane ne amma a ka'idar tuƙi ba laifinsa ba ne kun gane maganar to wannan sai ya zama an ba da shi kuskure saboda ka biyo da za ka suranta idan ba har an bincike ne ya tabbatar da wani laifi ya yi ba so kai ba za ka iya hukunci da cewa laifin wani bane har sai masu ilimi akan abu yanzu a je a yi hatsarin a inda aka yi hatsarin su wadda suke da training akan abu in sun je gun suka yi auna aunen su ba su gane mota kaza ne ta kaza ta kaza haka ne ko amma malamin shi ba zai gane ba sai labarin da aka bashi to karshe ya je ya dora ma wani azumi wanda ba shi ya cancanta ya azumi ba su wannan yakan biyo bayan bincike idan hukuma ta yi bincike aka tabbatar da wanda ya yi laifi to sai a yi fatawa gwargwadon abin da yayi laifi kamar jinya ne da yawa mutane suka yi tambayoyi akan wannan a game da azumi galibi shi malamin ba likita ba ne in ka mashi fatawa akan jinyan jinyan ya kai a sha ko bai kai ba a biya ko kuma a'a ba za a warke ba to ya kamata in aka samu wannan a sami rekod na likita shi idan ya yi bayani kai kuma sai ka gina fatawar ka akan bayanin likita amma kai da baka san ka girman ciwon mun fahimta ko akwai cutar da in ta kai mataki kaza za a ce mutum kai ya ci gaba da ciyarwa ba sai ya yi azumi ba me yasa saboda in ya bi azumin ciwon zai iya tashi ko zai iya dawowa akwai wanda kuma in aka yi jinya na lokaci kaza zai iya warkewa ya ci gaba kaga wanda zai iya warkewa sai a ce je ya yi ta shan magani in ya warke ya biya wanda kuma da zai iya warkewa ba saboda abin da aka yi bincike na ciwon kaga sai a ce kawai ya ciyar to shi ne fatawa ba zai iya rarrabe waɗannan abubuwan ba kai kuma ba kai ne za ka mishi bayani ba tunda ba kai ne likitan kanka ba to irin waɗannan suna bukatar takatsantsan wajen fatawa a kansu saboda kar a ba da wani haƙƙi ma wadda ba shi bane ma abincin haƙƙi wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh